jam'iyyar apc reshen jihar zamfara ta taya zababben shugaban jam'iyyar murna rundunar 'yan sandan jihar zamfara ta dakile wani hari da 'yan bindiga suka kai a jihar majalisar wakilai ta ƙasa ta yi tar da harin da aka kai a filin jirgin sama na jihar kaduna a labarun kasuwanci da masana'antu asusun ba da lamuni na duniya ya shawarci najeriya da sauran kasashe masu tasowa da su binciki yiwuwar kudaden shiga na haraji a labarun kasashen ƙetare ƙungiyoyin hula ta burkina faso sun gudanar da wani gangami na neman haɗin gwiwar sojojin faransa a labarun wasanni kuwa tawagar sufa eagles ta nigeria sun mai da hankali sosai a gasar cin kofin duniya da za a yi a kacar masu kallon mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa da ku a filin labarun duniya na sbtv sashen hausa wanda ni nazifi abubakar zaki zan karanto maku yanzu kuma ga cikakkun labarun da ma wasunsu. jam'iyyar apc reshen jihar zamfara ta taya sabon shugaban jam'iyyar na ƙasa sanata abdullahi adamu murna inda ta bayyana shi a matsayin wanda ya cancanta ya zo daidai lokacin da jam'iyyar ke matuƙar buƙatar gogaggen ɗan siyasa da zai fitar da ita daga cikin rikici haka na kunshe ne a cikin wata sanarwa da sakataren yada labarai na jam'iyyar malam yusuf idris ya fitar a ranar yana mai cewa shugaban jam'iyyar na jihar honorable tukur umar dan fulani ya miƙa saƙon taya murna ga sabon shugaban zaɓaɓɓen jam'iyyar na ƙasa wakiliyarmu rafi'a mai nasara na ɗauke da ƙarashin rahoton Honorable Dan Fulani ya bayyana ƙwarin gwiwar sabbin shugabannin na ci gaba da ciyar jam'iyyar gaba daya da sabbin dubaru domin Allah albarkaci sabbin shugabannin da matasa da dattawa. Ya kuma yabawa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, tsohon shugaban riko na kwamitin tsare-tsare na musamman na jam'iyyar Honorable Mai Malabuni da tawagarsa da duk waɗanda suka bayar da gudummawa wajen ganin babban taron na ƙasa da aka kammala ya samu gagaruman nasara honorable dan fulani ya bayyana ƙwarin gwiwar cewa kasancewa sanata abdullahi adamu a matsayin shugaban jam'iyyar na ƙasa da na ƙasar demokuraɗiyya cikin gida da kuma ɗaukakar jam'iyyar za su zama makami mai jagora kuma jam'iyyar za ta ƙara ƙarfi rafi'a mai nasara labaran sbtv Rundunar 'yan sandar jihar Zamfara ta daƙile wani hari da 'yan bindiga suka kai a ƙauyen kwarin ganuwa da ke ƙaramar hukumar mulkin tsafi tare da ƙwato bindiga ƙirar AK-47 guda biyu. da yake zantawa da manema labarai a gusau a ranar asabar din da ta gabata mai magana da yawon rundunar 'yan sanda na jihar sp muhammad shehu ya ce jami'an 'yan sandan da ke aiki sun samu kira ne cewa an hangi 'yan bindiga dauke da makamai sun nufi ƙauyen kwarin ganuwa da ke karamar hukumar mulkin tsafi da nufin kai hari ga al'ummar yankin wasu daga cikin nasarorin da muka samu wanda kuma za mu nuna muku a yau shine akwai samun nasarar bindigogi da muka kwato na da yake bata sabon guda biyu ɗaya a yankin kwanan ganuwa ɗaya a yankin nasarawar mai fara duk a ƙarfin hukumar mulkin tsafi kuma jami'anmu na mobile da ke 42 waɗanda suke wannan yanki su ne allah ya ba nasara lokacin da aka ba su bayani cewa 'yan ta'adda suna ƙoƙarin kai hari a wannan ƙauye na kuren ganuwa kuma waɗannan jami'ai suka ainihi tunkari wannan wuri kuma suka kawar da wannan harin da aka yi kuren kaiwa Ah, allah ya ba da nasara a ɗaya daga cikin waɗannan ma'aran ya rasa rai shi ah, sannan ah, aka samu diddiga ke fito sabon guda ɗaya bayan nan sai shi kuma dpo tsabe lokacin da yake gudanar da sentiri tare da jama'arsa suka samu bayanai a kan na waɗannan gari a daidai yankin nasarawar mai fara suka tunkari wurin allah ya ba su nasara suka ainihi kawar da wannan harin kuma suka kori waɗannan maharan wanda ɗaya daga cikin wannan maharan wani ya bindiga shi ya yi jifa da bindigar shi ta kira fata sama su ne waɗannan da kuka gani guda biyu ya ce samun labarin jami'an sun zage damtse inda suka je wurin da lamarin ya faru suka kuma yi artabo da 'yan bindigan an yi sa'a an dakile harin ɗaya daga cikin 'yan bindigan ya samu mummunan rauni yayin da wasu suka tsere e zuwa daji da yiwuwar harbin bindiga yayin da aka samu bindiga kirar ak-47 a wurin bayan shafe kwanaki ana tattaunawa da rashin jituwa an aminta da ɗan takarar shugaban ƙasa muhammadu buhari sanata adamu abdullahi a matsayin sabon shugaban jam'iyyar a daren ranar asabar ɗin da ta gabata amincewar sanata adamu da sauran mambobin kwamitin ayyuka na ƙasa da shugaban ƙasa ya shirya na jam'iyyar na daga cikin ayyukan da aka gudanar a babban taron jam'iyyar da aka fara. a ranar asabar ɗin da ta gabata da sanyin safiyar ranar lahadi a dandalin igles square da ke abuja wakilinmu abdulmajid badamasi anka na ɗauke da rahoton sanata adamu tsohon gwamnan jihar nasarawa wanda ya fito a matsayin ɗan takara da baya cikin waɗanda tun farko suka nuna sha'awarsu ta zama shugaban jam'iyya sai dai daga baya fadar shugaban ƙasa da wasu gwamnoni suka yi sanya shi shiga takarar shugaban kasa ya tilasta sanata adam fitowa takara kuma ya tilasta wa sauran masu neman kujerar shugabancin jam'iyya da yin murabus a ranar asabar ɗin da ta gabata 'yan takarar da shugabannin jam'iyyar da masu ruwa da tsaki daban-daban suka tattara a cikin jerin sunayen 'yan takara an amince da su a babban taron jerin sunayen ya fito ne jam kaɗan kafin shugaban ƙasar ya isa taron wanda ya fice a jerin sunaye shine sanata adamu haka kuma 'yan takarar da aka amince da su na goyon bayan shugabancin jam'iyyar kuma za su kafa kwamitin ayyuka na ƙasa na jam'iyyar apc na tsawon shekaru hudu masu zuwa ƙarshen rahoton kina abdulmajid barma sai an kawo labaran sbtv a ranar talata ne jam'iyyar apc za ta kaddamar da kwamitin ɗaukaka ƙara domin magance duk wani rashin jituwa da ya taso a babban taron na ƙasa wannan dai na zuwa ne daidai lokacin da manema labarai suka samu labarin cewa majalisar dattawa za ta bayyana kujerar dan majalisar dattawa mai wakiltar nasarawa ta yamma sanata abdullahi adamu bayan ya zama sabon shugaban jam'iyyar apc na ƙasa haka kuma ana sa ran hukumar zaɓe mai zaman kanta za ta gudanar da zaɓen cike gurbi na mai gurbinsa. Wakiliyarmu Fatima Ibrahim ta ɗauko mana wannan rahoton. Jam'iyyar APC ta yi amfani da tsarin bai ɗaya na zaben shugabannin jam'iyyar 77 a ranar Lahadin da ta gabata, inda 21 daga ciki za su kasance mambobin kwamitin ayyuka na ƙasa. Manema labarai sun bayyana cewa galibin muhimmin mukamai da suka haɗa da shugaban jam'iyyar na ƙasa, mataimakin shugaban jam'iyyar na ƙasa, sakatare na ƙasa da kuma shugaban matasa na ƙasa an cike su ne ta hanyar fahimtar juna gwamnonin jam'iyyar apc sun hada jerin sunayen 'yan takara na kowanne mukami inda daga bisani suka umarci duk waɗanda ba sa cikin sunayen da su ajiye mukamin su kamar yadda shugaban ƙasa muhammadu buhari ya bayyana jam'iyyar ta yi alkawarin maido da kudaden da 'yan takarar da suka sauka daga kujera suka kashe wajen sayan fom wani mataimaki ga ɗaya daga cikin masu neman kujerar shugaban da ya nemi a sakaye sunansa ya ce har yanzu jam'iyyar apc ba ta gabatar da hanyoyin da za a mayar da kudaden ba ƙarshen rahoton kenan fatima ibrahim labaran svtv ƙungiyar marasa rinjaye a majalisar wakilai ta bayyana ta dangana da harin da 'yan ta'adda suka kai a filin jirgin sama na kaduna a ranar asabar ɗin da ta gabata ƙungiyar ta ce wannan mummunan hari wani shiri ne mai ban tsoro game da rugujewar haɗin gwiwar tsaro da tattara bayanan sirri na ƙasa a ƙarƙashin gwamnatin jam'iyyar apc a ranar asabar ɗin da ta gabata ne wasu 'yan ta'adda da yawansu ya kai kimanin mutum 200 suka mamaye filin jirgin saman na kaduna da ke ƙaramar hukumar igavi a jihar inda suka daƙile aiki tare da kashe jami'in tsaro ɗaya na hukumar kula da sararin samaniyar najeriya harin ya haifar da firgici a filin jirgin kuma rahotanni sun bayyana cewa an harna jirgin azman da ke kan hanyar Legas ya tashi da misalin karfe goma sha biyu da rabi na rana shugaban marasa rinjaye na majalisar indudu ilumelu a wata sanarwa ya fitar a daren ranar lahadi mai taken harin da aka kai wa filin jirgin kaduna ya ce majalisar adawa sun damu matuƙa da fargaba yadda gwamnatin apc ke nuna gazawa wajen tabbatar da tsaron al'ummar ƙasar nan ta yadda za a iya magance matsalar Ƙungiyar ta buƙaci gwamnatin tarayya da ta gaggauta ɗaukar matakan tsaro a duk filayen tashin saman jiragen ƙasa da sauran wuraren hada-hadar jama'a a ƙasar domin daƙile afkuwar irin wannan mummunan harin. Hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi. ta ƙasa a ranar lahadin da ta gabata ta ce ta kama wasu mutane biyu da ake zargi da safarar miyagun ƙwayoyi a filin jirgin saman naman dai a zukuye da ke abuja daraktan yada labarai na hukumar femi baba femi a wata sanarwa a ranar lahadi ya bayyana cewa waɗanda ake zargi sun fitar da hodar iblis 165 ya bayyana sunayensu da ibro evils mai shekaru 53 da kuma iwezuke inkena mai shekaru 42 wakiliyarmu fatima ibrahim ta kalato mana wannan rahoton sanarwar ta ce elvis mai shekaru 53 wanda uba ne mai yara hudu ya fito ne daga abiriba karamar hukumar ohafia ta jihar abia An kama shi ne a ranar Asabar ɗin da ta gabata 19 ga watan Maris na shekarar 2022 a lokacin da ya iso kan jirgin Ethiopian Airlines daga Addis Ababa. Bisa zargin sa da shan kwaya 65 na hodar Iblis mai nauyin kilogram 1,376. Haka zalika an kama wani fasinja da ke cikin jirgin mai suna Uwazuke Christian Ikenna mai shekaru 42 a lokacin da ya isa wurin da laifin shan kwaya 100. na hodar Iblis mai nauyin kilogram 2.243. Ikinna ya fito daga Ujuta karamar hukumar Idimili ta kudu a jihar Anambra. Hukumar ta NDLEA ta kuma ce jami'an da ke gudanar da ayyukan ta'ammali da miyagun kwayoyi na sashen gudanar da ayyuka da bincike na ƙasa baki ɗaya. sun kama tarin kwayoyi hodar iblis da kuma tabar wiwi da aka shirya domin fitar da su zuwa kasashen australia china qatar da thailand ta hanyar wasu kamfanonin jigilar kayayyaki a jihar Lagos. A jihar Rivers kuwa a ranar Alhamis din da ta gabata 24 ga watan Maris na shekarar 2022. Jami'an tsaro sun kai samami a babbar tashar ruwa ta Abuja da ke birnin Port Harcourt. Biyo bayan bayanan da wasu da aka kama suka bayar kan hanyar da za a kama masu laifin. Ƙarshen rahoton kenan Fatima Ibrahim labaran SVTV. akwai alamun da ke nuna cewa akwai yiwuwar an karkatar da kudaden da suka kai dala miliyan goma da kuma naira biliyan ɗaya da masu bincike suka kwato a bankin shigo da kaya ta nigeria kwamitin binciken shugaban ƙasa na musamman kan kwato kadarorin gwamnati ne ya kwato kudaden daga bankin heritage a shekara ta 2019 kwamitin binciken shugaban ƙasa kwamitin binciken shugaban ƙasa na musamman kan kwato kadarorin gwamnati ne ya kwato kudaden daga bankin heritage a shekara ta 2019 dala miliyan goma na daga cikin dala miliyan ashirin da aka ci mahukuntan bankin nezim ne suka sanya su ba bisa ƙa'ida ba yayin da naira biliyan ɗaya da ɗigo ɗari uku da sittin ya mayar da kuɗaɗen ne da bankin heritage a madadin paytech technology limited wanda bankin ya samar da wani bankin garanti a kan lamunin da ya karɓa daga bankin nezim paytech ya gaza biyan bashi har sai da spif ya sa bankin ya daidaita bashin da ke kan bankin nezim sai dai sakamakon binciken ya nuna cewa nezin ba ta yi la'akari da ko kuma aminta da kwato kudaden ba a cikin wata tattaunawa da ta yi da majalisar dokokin kasar yayin da take binciken halin da gwamnatin tarayya ta kwato da dukiyar da aka kwato. maimakon haka cibiyar hada-hadar kudade wacce doka ta 38 a ta shekarar 1991 ta kafa a matsayin hukumar bada lamuni ta fitar da jarin naira biliyan 50 ta ce naira miliyan 133 ne kawai bankin ya kwato ta hanyar shiga tsakani na spif yanzu kuma sai labarun kasuwanci da masana'antu asusun ba da lamuni na duniya imf ya shawarci najeriya da sauran kasashe masu tasowa da su binciki yiwuwar kudaden shiga na harajin samun kudin shiga a cewar imf harajin samun kudin shiga na mutane shine tushen samun kudaden shiga wanda ke da damar bunƙasa tattalin arzikin cikin gida. ta bayyana haka ne a cikin wani rahoto mai suna harajin kuɗi na mutum baya ƙarfafawa a ƙasashen talakawa mai ba da lamuni a washington ya ƙara da cewa gwamnatocin da ke son cimma nasarar farfado da tattalin arziki mai ɗorewa daga ɓarkewar cutar dole ne su mai da hankali kan haɓaka tushen kuɗaɗen shiga da harajin samun kuɗin shiga na mutum wanda haraji ne da ake ɗauka akan albashi da sauran kuɗin shiga imf ta ce a cikin shekaru ashirin da suka gabata kafin barkewar cutar kuɗaɗen harajin shiga ya ninka fiye da ninki biyu a cikin ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi wanda ya tashi daga kwatankwacin kashi ɗaya na gdp zuwa kashi biyu da ɗigo ɗaya yayin da kasuwanni masu tasowa suka samu ƙaruwa daga kashi biyu da ɗigo ɗaya zuwa kashi uku da ɗigo ɗaya ta ce waɗannan sun kuma bayyana a cikin rabon harajin da ake karba a gaba ɗaya wanda ya tashi daga kashi biyar zuwa kashi takwas na adadin kudaden haraji na kasashe masu karamin karfi da kuma kashi tara zuwa kashi goma sha ɗaya a kasuwanni masu tasowa a labarun kasashen ƙetare kuwa hukumar ƙungiyoyin farar hula ta burkina faso mai kunshe da mambobi sama da 72 sun gudanar da wani gangami na neman kawo ƙarshen haɗin gwiwar sojoji da faransa gamayyar ƙungiyoyin sun yi kira ga sababbin hukumomin burkina faso da su kawo ƙarshen haɗin gwiwar sojojin faransa domin marawa rasha baya don daƙile ayyukan ta'addanci sumaila nana sakatare janar na kungiyar ya ce suna adawa da kafa rundunonin sojan kasashen waje waɗanda ba su cancanci aminta da su a ƙasar ba yana mai cewa suna buƙatar a soke yarjejeniyoyin 'yan mulkin mallaka da suka yi fama da su a tsawon shekaru a watannin baya-bayan nan dai ƙasar rasha ta yi kutse zuwa wasu ƙasashen afirka ta hanyar kamfaninta na tsaro mai zaman kanta da nufin tabbatar da tsaro a cikin 'yan tawaye da kuma masu adawar jihadi kamar jamhuriyar afirka ta tsakiya da mali gamayyar ƙungiyoyin burkina faso da ta haɗa ƙungiyoyin farar hula da dama a cewar shugabannin an kafa ta ne bayan juyin mulkin da aka yi wa shugaba rochmark a ranar 24 ga watan janairu a labarun wasanni kuwa tawagar sufa eagles ta najeriya sun maida hankali sosai a gasar cin kofin duniya da za a yi a qatar a shekarar 2022 a ranar talata da kungiyar black star ta ghana inda 'yan wasar suka ƙudiri aniyar nuna bajintar da za ta sa najeriya ta zama karo na bakwai a babbar liyafa ta ƙwallon ƙafa tun bayan fara wasa na farko a shekarar 1994 kyaftin ɗin sufa eagles ahmad musa ya bayyana haka a wata hira da manema labarai Najeriya dai ta kasance a kowane wasan ƙarshe na gasar cin kofin duniya ta FIFA tun shekarar 1994 inda ta hana buga gasar a shekarar 2006 a Jamus sannan ta kai zagaye na 16 a Amurka a shekara ta 1994. da faransa a shekarar 1998 da brazil a shekara ta 2012 lokaci na ƙarshe da ƙasashe biyu suka samu shiga gasar cin kofin duniya na fifa a shekara ta 2001 inda suka tashi kunnen doki a akara kuma najeriya ta lallasa maziyartan da ci uku da nema a fatakwal a watan yuni na shekarar 2001 domin samun tikitin shiga gasar korea japan Captain Ahmad Musa ya shaidawa manema labarai cewa dukkan 'yan wasa ciki har da shi kansa suna son zuwa gasar cin kofin duniya ya ce yana da matukar mahimmanci domin yana iya zama gasar cin kofin duniya na ƙarshe. Ghana ta yi bugun daga kai sai dai Najeriya. ta ƙara samun dama a karawar farko da aka yi a filin wasa na baba yara da ke kumasi a ranar juma'a ƙungiyoyin biyu sun kasa zura kwallo a ragar da aka tashi kunnen doki duka-duka a ƙarshen labarun kenan na wannan lokacin sai dai kafin ne sallama da ku ga bitar mahimman kanun labarun da kuka rigaya kuka saurara jam'iyyar apc reshen jihar zamfara ta taya zababben shugaban jam'iyyar murna rundunar 'yan sandan jihar zamfara ta dakile wani hari da 'yan bindiga suka kai a jihar. majalisar wakilai ta ƙasa ta yi tar da harin da aka kai a filin jirgin sama na jihar kaduna a labarun kasuwanci da masana'antu asusun ba da lamuni na duniya ya shawarci najeriya da sauran kasashe masu tasowa da su binciki yiwuwar kudaden shiga na haraji a labarun ƙasashen ƙetare ƙungiyoyin hula ta burkina faso sun gudanar da wani gangami na neman haɗin gwiwar sojojin faransa a labarun wasanni kuwa tawagar super eagles ta najeriya sun mai da hankali sosai a gasar cin kofin duniya da za a yi a ƙatar a madadin kowa da kowa musamman shugabannin sashen yada labarai da al'amuran yau da kullum na sbtv television sai ni naku nazifi abubakar zaki na barku lafiya